Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya tafiyar da bawansa a wani yanki na dare daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mai nisa, wanda ya albarka a cikinsa domin ya nuna masa wasu daga cikin ayoyinsa. Haka, hakika shi mai ji ne mai gani ne a kan komai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. na gode wa Allah da ya bani ikon kawo muku <clears throat> wannan ɗan littafi na in kunne ya ji aka ce gangar jiki ta tsira littafi na biyu littafin hafsat sodangi tare da ni na kuɗin hamza babi na bakwai a can garin Adamawa. Firgita ta yi ta farka daga baccin nan nata saboda mummunan mafarki da ta yi da Salim a wani yanayi mara daɗi. Yau ma kenan ba za ta iya bacci ba, gashi a satin nan gaba ɗaya tana ta fama ne da wani irin matsanancin ciwon kai. ta zauna a kan gadon nata tana ta faman tunane-tunane yanzu haka za ta zauna babu halin ta ɗora kanta a filo kenan da sunan bacci sai ta yi mummunan mafarki da yaron nan mafarki mara daɗi kusan kullum shi take gani a cikin daji yana gudu yana neman taimako saboda mugayen mutanen da suke biye da shi amma babu halin ta gaya wa malam manu sai ka ji ya hauta da faɗa da wata maganar da za za ta gwammace da jan bakinta ta yi shiru kawai ya fi mata sauƙi tabbas salim baya cikin hayyacinsa yana cikin wani hali abinda zuciyar da ta tsaya a kai kenan inda yana cikin hayyacin shi da babu yadda za a yi a wannan daɗewar waizo zo ba kuma ai da yana yanayin daɗi da ba haka ba kuma ai da yanayin mafarkin nan ma kaɗai zai ɗan canja da yanayin mafarkin zai canja amma fa kullum abu sai dai gaba gaba yake yi cikin buƙatar taimako da yake yi da ta gan shi yana yana da ta gan shi yana gudu a daji ana biye da shi da wuƙaƙe da adduna sai ta gan shi a ɗaɗɗaure an yi mishi ɗaure irin na huhun goro ta yi kamar ta je ta tashi mijinta ta gaya mishi irin mafarkin da yau ma ta sake yi sai kuma ta ga in ta gaya mishi ma to me zai mata ban da baƙar magana da ita yake yi ma da ita yake yi wa ma da sauƙi to ɗan nata yake yi ma munanan kalamai ta ɗago ido ta kalli agogon da ke sakale a ɗakin nata wadda shi shi ma salim ɗin ne ya kafa mata a wannan wuri ƙarfe biyu ne daidai da minti arba'in da biyar ta gani ta gyara ta sake kwanciya don jin bacci jan abu rufuwarta ta yi ta rufu sai dai bata san ba don tana so ta yi bacci ba hakan kawai ta yi don kuwa ita ma ta san baccin ba zai samu a gare ta ba washe gari tana idar da sallar ta ta yi ta maza ta hanzarta ta baiwa iyalinta abin karyawa don kar malam manu ya ce haƙoƙin mutane da ke da take dannewa a kan salim yana cikin dalilin da ya sa yake kawo matsaloli da take cewa salim yana cikin matsala ta gama cin abin da take yi kenan gaba ɗaya ta je ta samu mijinta cikin nutsuwa da ladabi ta nemi izinin shi na zuwa barkar haihuwa gidan su ladin liman ya ce sai kin dawo karɓa mutunci ladi ta yi mata saboda tsohuwar tsohuwar soyayya da ke tsakaninsu da kuma mutunci bayan sun gama gaisawa ne ta yi mata barka da haihuwan nan ta taya ta da murna yar hira suka yi ƙanƙanuwar hira suka yi ladin liman ta kalle ta ta ce ne in ciwo kika yi ne gaba ɗaya kika dawo haka ko malam ne ya ta san makarau aure tun da kin san su maza ba su da wannan alkawarin in ta kalle ta a sakarci ta ce to in malam zai ƙaro aure kuma sai dame ni sai me Ladi ta yi dariya ta ce, "Mm in nauro." Kan ta yi wata magana in nauro ta ce mata, "Ke ki kyale ni da maganar wata kishiya." Ai, an riga an ci dubu sai ceto, inda malam kishiyar zai mini, da ya fi sauƙi a gare ni akan halin da nake ciki. Da sauri Ladidi ta kalle ta ta ce, "Me ya zafi haka in nauro?" Wani ciwo ne yake damunki?" In nauro ta gyara zama cikin bayani mai cike da <laughs> damuwa na kara'in mutane ta ce mata a kan ɗannan ne ɗanki ladi ta yi maza ta dafe ƙirji ta ce kar da ki ce mini har yanzu yana cikin matsala hmm. inauro ta ce ta yau shekara kusan uku kenan yaron na rabon shi da gida babu shi kuma babu wani bayani game da shi nan take ladi ta kama salati har tana share fuska saboda gumin da yake taho mata da wani hawaye da yake zuwa mata haba kwana biyun nan ban ji leman yana faɗin wani alheri da aka kawo mishi daga gidan nan naku an sai daga wurin shi ba to amma shi ne kike zaune shiru haka babu wani motsi wuro ta ce to me zan yi yaya zan yi a gida ma ba ni da halin yin wata magana sai malam ya hau faɗa ladi ta ce ki kyale ki kyale mishi mana kina biye mishi ne ma abin zai yi zama wani ne ba zai yiwu ba kin san su maza jarumtakar su akan al'amarin 'ya'ya daban ne mu kuma mata namu daban ne suna nuna iya fushi su yi fushi da ɗansu tun kafin ma su gan shi mu kuwa ko da za mu yi fushi to da zaran mun kan mun gansu mukan iya bari ai mu da zaran ɗaya zo zo gabanmu mun ga lafiyar shi to shi kenan za mu iya haƙuri nauro ta ce haka ne ladi ladi ta ce to yanzu abin da za a yi ana ma maganan wannan wuri da in kana da in jin labarin shi sai ka ga tamkar banda dole babu abin da zai saka naka ya tafi wannan wuri da take bani labari fa cewa ta yi mini muna mu ne a nan muka ɗauki mutum da daraja haka kuma mu ne muka ɗauki mutum wani mummunan al'amari su fa a can har irin kallon allon nan na kallon hanya mai nuna alamar wuri to su can har da mai nuna inda za a samu idon mutum ko harshe ko hannu ko kunne ke abin da ya gashi nan sai su suka je suka gani yadda suka san lamarin yake nauro da ke zaune gefen ladi cikinta ya ba da wani sautin kulululu har sai da ladi ta jiyo ta ai ba za ki biye mishi a zauna haka ba addu'a za ki tashi ko kuma in ce mu tashi mu ci gaba da yi nauro ta ce ina kan addu'a ai ba ke kaɗai ba za kuma ki sa a yi ta yi mishi addu'a nauro ta ce shi kenan kamar wa kenan za a sa ta yi murmushi ta ce ka ji ki kuma Nauro a iya shekarun ki baki da wani malami da kike mu'amala da shi Nauro ta ce mm, mm, mm, Ladi inda kike gani na tamkar kifin rijiya nake ban san kowa a nan garin ba yan matsaloli na tashi kawai nake cikin dare in yi addu'o'i in kai su wurin mahalicci na daidai gwargwado Ladi ta ce to haka ne ai da yake mijin naki ba mai yawan kwaramniya ba ne amma mu da yake kullum a cikin maganar kishiya muke ai ba zai yiwu mu zauna haka ba dole ne mu tashi tsaye mu nemi abin da ya kamata kar a sabauta mu in kin tashi sai na raka ki wajen wani a nan ta baya Nauro ta ce to sai dai ban gaya wa malam cewar zan fita ba daga nan ɗin kaɗai na ce mishi Ladi ta yi murmushi ta ce Nauro wannan da gangan ma kike raman nan don kuwa ni na gane abin bai dame ki ba Nauro ta ce ba haka ba ne ladi amma dai to mu je in na koma gida na yi mishi bayani suna zaune gaban malam bayan ladi ta yi mishi bayanin komai shi kuma ya dinga bincike yana duddubawa yana gogewa yana sharewa a kan ƙasa ita kuma in nauro gabanta sai faɗuwa yake yi ta kai matuƙa a wajen tsoro saboda sanin irin bayanin da mijinta ke mata akan masu zuwa gun bokaye da tashin hankalin da za su haɗu da shi to shi wannan dai ba ƙasa yake zanawa ba don haka ba boka ba ne kenan ɗan yatsun shi yake mummurzawa tare da yin lissafi in ban da dole kuma babu abin da zai sa in zo nan tun da datin ma ban taɓa zuwa ba ke ce mahaifiyar shi ko ya eh, yi tamkar tambayar ɗin daidai lokacin da ya ɗago kai yana kallon in nauro ta ɗan sun koyar da kanta ƙasa cikin yanayin jin kunyar amsa ta ce eh ita ce saboda kar ladi ta yi maza ta ce eh aini ce na yi mata bayani ita ce mahaifiyar shi ta ɗauke zancen ya ce to gaskiya ɗakame yana cikin matsala don kuwa gashi nan komai ya bayyana yana son zuwa hankalin shi yana gida sai dai bai da halin zuwa saboda ɗaɗɗaure shi da aka yi a sarƙoƙi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda na faɗi kenan cikin zuciyata yayin da ita kuma ladi take tambayar shi menene abin da ya kamata a yi ya to akwai abin da muke so mu yi muna nan daga nan za mu tura masa mutane su kwance shi tunda inda yake din, ba wuri ne da za a tura mutum ya je ba tunda mugun wuri ne ladi ta kalle shi ta ce a takaice dai baya hannu mai kyau kenan ko kaɗan amma in mun yi aikin ina gani nan da kwana bakwai za su samu isowa gida to me za a ka me za a kawo kenan ya ce to in dai da hali a kawo ya ɗan ja numfashi kafin na ya ce to amma ko zan gaya muku abin kawowan kawai ku nemo ladi ta yi maza ta ce a'a malam abin sai kawai za a yi mana bayani mu kawo ya ɗan kinta ta zamansa ya ce kuɗin nan fa suna da yawa sai ba damuwa ya faɗa musu suka yi godiya suka fito suna tafi ladi tana tambayar in nauro to waɗannan irin kuɗi da malam ya ambata kina da su kuwa in nauro ba tare da ta kalli ladi ba ta ce ni ba ni da kuɗi amma ina da dabbobin da zan iya sayarwa akan wannan yaron in dai zai dawo zan iya fito da abin da ya fi haka ma ladi ta ce haka ne tana isa gida ba ta ɓata lokaci ba ta sa hamza ya kama tumaki guda uku ta ce ya kai kasuwa duk inda aka taya ya karbi kuɗin kawai hamza ya tsaya yana kallon uwar tashi amma inna ba za ki bari baba ya dawo ba tukunna ta ce kai hamza ka je kawai su tumakan nan ainawa ne ba nashi ba in ya dana mishi bayani shi kenan muka yi sa'a kuwa kwanan nan za ka ga yayanku ya dawo Hamza yana jin yanayin sun aikuwa sai ya maza ya tashi ya sa tumaki a gaba ya fita da su ya nufi kasuwa. Suna nan a zaune bayan sun gama cin abincin dare in nauro ta yi wa malam bayanin da take son ta gaya mishi wadda kuma take ganin ya kamata ta yi mishi. Bai ɗago ido ya kalle ta ba balle ya tanka mata. Baka ce komai ba malam, ya yi shiru bai amsa ba har na tsawon lokaci tana magana kafin ya ɗago ido ya kalle ta cikin nutsuwa ya ce mata. Ba kina ga daren awakinki ba ne yasa har kike zartar musu da hukuncin sayarwa ba tare da kin jira na dawo kin shawartan ba? Saboda ni kin fi ni son ɗan naki, kin fi ni sanin ciwon shi, kya iya zaunawa ya zauna a cikinki. ke kika yi ke kika haife shi ni kuwa ganin shi kawai na a duniya da ya faɗo na ji unguwar da kika tambaye ni gida dai <clears throat> ɗaya kika tambaye ni amma kika je biyu ko ma fiye da haka ban sani ba ban yarda ban yarda ba inda haƙƙina a ciki ban bar shi ba awakin da aka sayar kuwa a je a dawo da su ban yarda da sayarwan da aka yi ba ko ba nawa ba ne a gidana suke zaune kuma ni mijinki ne Nauro ta kama kuka shi kuwa Malam ko a jikin shi ya bar ta a a zaune tana faman fama da ƙunar rai. Gari na wayewa sai ga ladidi na ta zo gidan tabbataccen albishir da za ta zo ma ga shi nan malam ya ce a gaya mata an kammala komai har kuma an yi aikin don haka a zuba idon ganin shi nan da kwanaki bakwai lallai kam sai a hankali daga littafin in kunne ya ji littafi na biyu littafin hafsat si so dangi ta rubuto muku shi ni ko na kuɗin hamza na karanto muku shi wannan kenan a ci gaba da labarinmu na idan kunne ya zai a can garin adanta kuwa wayewar garin juma'a ce ta kuma kasance rana ce ta hutun ma'aikata saboda kasancewarta rana ɗaya ga watan biyar ɗaya ga watan biyar don haka bayan ya kammala duk wani abu da ya kamata ya ne a gidan nashi sai kawai ya fito waje da kujeran shi ta roba tare da jarida a hannun shi yana dubawa jaridar abuja ce a hannun shi wato the nation yanayin garin na mai ɗauke da daɗi kamar kullum yau ma lullube garin yake da ni'ima mai daɗi idan ka kalli yanayin samaniya za ka yi zaton ba za a ɗauki wani lokaci mai tsawo ba za a fara zubar da ruwan sama sai dai ba haka abin yake ba bai kai minti goma sha biyar a wurin ba wani makwabcinsa baban Abdul ya yi mishi sallama ya matso da alamar zai zo mishi hira ne ya miƙe daga inda yake zaune ya baiwa baban Abdul kujera shi kuma ya nufi cikin gida ya sake ɗauko wata kujerar roba ya zauna a kai suka shiga hira a kan al'amuran da suka shafi ƙasa da kuma irin gwagwarmayar da talakan ƙasa ke fama a rayuwa Matar baban Abdul ta fito daga gida suna gaisawa da Salim ta kalli mijinta ta ce mishi za ta je kasuwar Umo Ice da ke <clears throat> da take ci a ranar. Ta juya ta tafi bayan ya ce mata to sai ta dawo. Salim ya bi ta da kallo tare da jinjina kai na al'amarin su cikin ran shi. Sai dai baban Abdul dan arewa ne asali kana ganin shi kuma kaga ka gan shi dan arewa ne. ya tafi a dantane dalilin aiki da ya kai shi amma ita matar shi yar obodo ne wacce ya aura dalilin ya yi mata ciki ta ƙi yarda a cire cikin to haka dai yanzu 'ya'yansu biyar biyu maza uku mata ya sake binta da kallo bai ga wani abin sha'awa tare da ita ba ita ba kyau ba ba iya kulliya ba ba iya tafiya ba ga ta wata kuttuɓeɓiya ga ta kuma kanta a aske tamkar wani ɗa namiji kai abin dai babu kyan gani ya ƙara yi mishi kallo ya ga bai ga matar da zai aura ba na farko dai dole ne ta zamo mai ilimi dole ta zamo yar gaye ajin farko don shi kam ba zai zauna da macen da bata iya kwalliya ba dole ne mace ta zama wayayya don kawai ya ji daɗin shiga jama'a da ita dole kuma ta zama mai dogon gashi da daradaran idanuwa <clears throat> lallai kam kai shi ma dai yana son gashi da idanuwa a wurin mace ta kuma iya tafiya wato taku mai kyau idan har ya samu haka to shi kam ba sai lallai ta iya girki ba ma ko wani abu tsaftar gida in tana da wannan halaye shi kenan shi zai nemo wadda zai rinka kula da wannan ɓangare na girki da kuma tsaftan gida tunda shi kan burin shi wajen ya mace bai wuce ta jiyar da shi daɗi ba kawai ta shagaltar da shi in har yana tare da ita ya ganta ta yi wanka ta yi kwalliya tana mishi wani yauƙi suna tarairayar juna da ita da shi hmm. baijin zai samu wannan a wurin waɗannan matan da ba su iya komai ba sai masifa da Shegin kishi da faɗa ga renin hankali a kowane lokaci a shirye suke su yi dambe da namiji shi dai ba zai iya aure ba sai a arewa domin arewa zai tafi ya dubo yarinyar da ta gama jami'a ta kuma mallaki waɗannan abubuwa da ya bukata baki ɗaya wanda dan shi ba zai taɓa yi wa kanshi sha'awar mata biyu ba a rayuwa <coughs> na haka in ya tashi ne to zai tsaya ya nema ya zaɓa ya darje ya samu wacce yake so tukunna bai wani jan hiram ya yi tsawo ba sosai saboda tsakanin shi da baban abdul don kowa yana da alkawari tsakanin shi da abokin shi so ne za su je mitin da wani abokinsu ya shirya wa budurwar shi na fati <clears throat> ya kuma zo takanas ta kano ya gayyace su ya kuma roƙe su da su halarta don haka suka shirya zuwa Kulliyar da ya yi yau kulliya ce mai sauƙi material trouser ya saka tare da rigarta sai kuma takalmi sau mai asalin ƙyalli da kyawu bai daɗe yana jiran soni ba shi ma ya iso suka kama hanya suka tafi wurin fatin ya ƙawatu ya cika ba kaɗan ba a sauri suke yin shi an kuma shirya shi yadda ya dace da mutanen da ke wurin wurin nan ya ƙawatu fiye da wani hotel da aka kama Baki <clears throat> baƙi kuwa ana ta zuwa wuri dai gashi nan tsaf ga kujeru da 'yan tebura a tsakaninsu ga bishiyoyi sun yi wa wurin lif-lif gwanin sha'awa sun sanya wurin ya zama tamkar turai har cikin zuciyar Salim wurin nan ya burge shi ba kaɗan ba in ban da shi ɗin ma ba mai sha'awar shiryawa kanshi birthday ba ne da ya ci a ranar ne ya shirya birthday ta ranar haihuwar shi da ta zagayo nan zai shirya wa abokan shi ƙasaitaccen liyafa to amma duk da haka saboda sha'awar da wurin ya bashi sai ya ji tamkar in ya je arewa yi aure ya dawo da matar shi ya zo nan wurin ya tara abokai su shirya musu ƙayataccen biki don su taya shi murnar auren shi hmm. masu ban suna ta kiɗansu a cikin nutsuwa da ƙwarewa yayin da ganguna masu daɗi suke ratsa zukatan waɗanda suke wurin saboda zaƙinsu. Tunda tun da ya shigo wurin bai zauna ba saboda nishaɗin da yake samu a zuciyar shi a wurin zuciyar salim ta yi wani irin wasai saboda kyan wurin wani irin nishaɗi ne ya rinka shigar shi tun daga kansa har tafin kafa ya rinka jin kanshi tamkar wani saurayi mai shekara goma sha takwas domin nishaɗin da yake ji yanzu tuni sone da suka zo tare da shi ya koma can ya shiga wata duniyar da ya samu da wata yarinya ya waiwaya ya sake kallon shi sai faman zuba yake ta yi cikin zuciyar salim ya murmushi ya ce ko me ko me yake gaya mata oho ya ja wani ɗan ƙaramin tsaki a ran shi ya ce mata mata hmm. ai kuwa da ku baram baram da na shiga <clears throat> da irin na garin nan shi kam ba zai sake ɓata lokacin shi a kansu ba don haka tsakanin shi da su kawai hai-hai ne kaɗai daga can nesa ya hango friska ta sha kwalliya cikin ƙananan kaya ya sake tabbatarwa ta hango shi don wurin shi ya ga ta nufo ya yi kamar ya yi maza ya bar gurin sai kuma ya ga to ai hakan ba zai zama ta hana shi bin shi ba don haka ya ja ya tsaya hai salim bai kalle ta bai ce hai Riska ta ɗan matso kusa da shi tana magana bai ɗago ido ya kalle ta ba ma balle ya amsa mata ta yi ta maganganunta a kan abin da ya mata a hotel ɗin a hotel da kuma zuwa gidan shi da ta yi har sau biyu makwabtan shi sun shaida mata yana nan ciki ita kuma ta yarda don ta ga motar shi a waje amma ta yi ta ƙwanƙwasa ƙofa ya ƙi buɗewa salim ta sake kiran sunan shi a karo na gaba saboda shirun da ta ji ya yi yawa na yi maka wani abu ne kam ta kalle shi yana sunkuye ta ce in ma wani abu ne maka to ka gaya min mana zan iya baka haƙuri ai ba wani abu ba ne don na baka haƙuri tun da dai na kasance ina matuƙar son ka Ba bata ƙarisa maganar ta ta ba dj ya fara magana a laspika alamar dai masu bikin bikin birthday din sun iso don haka salim ya juya ya tafi ya bar ta a nan wurin a tsaye an karrama shi a wurin ba kaɗan ba shi da ne Ba a wani daɗe da farawa ba aka buƙaci mai badde da ya ta ya tashi yanka kek ɗin baddin nata, ita kuma sai ta kira masoyin nata izai suka yanka kek ɗin tare, ta kuma gutsuro wani yanka ta saka mishi a baki. Bayan nan ne Izera Kota suka so ma zagayawa don gaida mutanen da suka zo mata bikin. izai da budurwar tashi Beauty suna tsaye tare da Salim suna hira. don kuwa sun daɗe da sanin junansu tun ba yau ba fara saninta sai ga wata yarinya yar gaye ce sosai ta nufo su ɗauke da murmushi ta iya taku mai kyau daban da sha'awa daban sha'awa tana isowa suka rungumi juna tare da beauty cikin matsananciyar farin ciki na jin daɗin sake saduwarsu ba kaɗan ba <clears throat> hmm, hmm. Beauty cikin matsanantar farin ciki sun gama murmusawa kafin ta waiwaya wurin Ize ta gaishe shi cikin sanyaya murya cikin san sanayya mai yawa ita kuma Beauty tana gaya wa Salim wannan ƙawata ce tun muna yara rabonmu da haɗuwa bana shekara biyu kenan tun kafin ita ɗin ta tafi ABU Zaria nan take Salim ya mika mata hannu cikin murmushi kin san kin san arewar mu kenan ta miƙo mishi ta hannun tare da rama murmushin da ya mata kana mamaki ne tambayar da ta yi mishi kenan a harshen hausa ya sanya su gaba ɗaya kwashewa da dariya to sunana salim da ta ne kuma sunana janet kin shekara biyar a Zariya kenan ta sake gyaɗa kai hmm, ba na musu tun da gashi na ga har yaren mu kin iya ta ce ai ba yaren ku kaɗai na ɗauko a can ba ya maza ya ce to bayan gaya mini mana me da me kika samu ta ce al'adun kuma na ɗauko wasu ya maza ya kyalkyale da dariya tare da faɗin wannan Shi shine wasa al'adunmu na arewa ba al'adu ne irin naku na nan ɓangaren kudu ba saurin karɓar baƙuwar al'ada ko ɗabi'a ba zai yiwu ba sannan komai na al'adunmu sukan tafi ne a ƙarƙashin tsarin addininmu na musulunci kamar cimarmu suturarmu kai komai namu ma ya bambanta haka ne kan to amma wanne kika ɗauko daga ciki babu komai tunda dai na ganki na kuma ganki na yarda da hakan ta yi murmushi ta ce to ainihin cikin yan uwana ne na zo fati ne yadda kuma ake don haka don ka ganni a haka ba komai ba ne ta ƙara kallon kan nata ta ƙara tabbatar wa kanta kyan da ta yi da kwalliyar tata sai dai ta san wurin nan ɗan arewa ba komai ba ne hakan illa fitsara a wurinsa ta ɗago ido ta kalli salim ta sake kashe shi da wani irin murmushinta mai ban sha'awa kafin ta ce amma a misali in abin aka ce kai ne ka gayyace ni a matsayinka na ɗan arewa yadda na lura na gane kana son arewan ku to zan iya ɗaura maka zanin atamfa in zo gidanka in ci tuwo da kuma da tuwon dawa miyar kuka sannan in ɗaura ɗora miyar fura a kai dariya mai tsanani ya yi tare da faɗin lallai na yarda banda harshen hausa ma da kika koyo a zamanki na arewa har da al'adar hausa kin ɗauko tunda har kika san suturar mu kuma kika san iya cimar mu abu cikin haka dai ya hango firiskata ta dimfaro inda suke da saurinta take zuwa babu alamar walwala a tare da ita ya tabbatar mu'amalar shi da janet ce kawai ya matuƙar ɓata mata rai hakan ya sa shi rankofowa kusa da janet ya ɗan sumbace ta tare da kama hannunta ya riƙe ta iso wurin daidai lokacin da ya ɗora hannu akan kuibin janet ya riƙe ta sosai Kiriska ta kalle shi cikin huci saboda tsananin ɓacin rai da bakin ciki ta ɗago ido ta ce ɗan iska kawai abin da ka fi iyawa kenan yaudaran ‘ya'yan jama'a in ka gama da wannan ka koma kan wancan a haka rayuwarka za ta ƙare a haka za ka mutu kuma salim ya kalle ta ya murmushi tamkar bai ji mummunan maganar da ta mishi ba friska kenan ai daga daga kanki ba zan sake yaudarar wata yarinya ba ita wannan auren ta zan yi ta yi maza ta ce ƙarya kake ma yaudari abinda kowace kake ga mata kenan to bari dai in tabbatar miki yana faɗin haka ya juya ga janet wacce ke tsaye cikin murmushin alamar ruɗani na friska bai shafe ta ba ya zuba mata ido cikin nutsuwa ya ce please janet my love will you marry me friska na jin haka wani irin jiri ya ɗebe ta ba ta san yadda aka yi ba sai kawai ta ganta ta yi baya-baya ta faɗi a haka faɗuwar nan da ta yi irin ta 'yan bori salim ya kamo kafaɗin janet ya ɗan rungume ta a jikin shi ya ɗan waiwaya ya kalle cikin idanuwanta yayin da ita kuwa dukkansu suke murmushi ita da shi ya ce mata ko za mu kauce daga wurin nan ne mu bar shi kar wannan mahaukaciyar yarinyar ta dawo hayyacinta ta lalata wa Beauty taro. Ba ta yi magana ba a hankali da ita. Kin ga kuma babu daɗi ka yi wa mutum sanadin abin da babu daɗi. Ban tsaya yi wa Soni sallama ba ko sauraron wani abu ban yi ba kar gudun kar firiska ta watsake ta gan shi a nan wurin tun da ya san halinta ya ɗan kalli Janet kaɗan ya ce mata ni fa gida za ni don ba zan jira mahaukaciyar yarinyar nan ta da hayyacinta ta same ni a nan ba ya kike gani za mu je ne ba ta yi magana ba ya ɗan kalle ta da gefen ido cikin nutsuwa ya ce mata to ko kuma kin fi so ki tsaya a nan idan kika gama gani shi kenan waiwayawa ta yi tana kallon yadda mutane suke harkokinsu yayin da shi kuma ya zuba mata ido yana ƙare mata kallo tana da matuƙar kyau ba kaɗan ba ga tagwanar kwalliya ta iya magana ga dukkan alamu tana da nutsuwa ba kaɗan ba wannan kenan lallai akwai rikici in kunne ya ji gangar jiki ta tsira abinta ɗaya ne kawai da yake shi ɗan adam a kullum tara yake bai cika goma ba gashin kai bai wadace ta ba amma kuma hakan bai hana ta kyau ba bai rage mata komai ba da yake ta iya gyara kuma tana lura da wadda take da shi din. ta waiwayo ta kalle shi suka yi wa juna murmushi wancan mahaukaciyar nake jiya miki in ta ke ta tashi ta same ki a nan ban san irin abin da za ta yi ba ke kuma ban ga alamar irin mm, haukan nan a tare da ke ba ta yi murmushi ta ce ka san ban iya dambe ba ya taya ta murmushi ya ce ai baki dace da shi ba ma kyawawan mata irin ki ba sa irin wannan rashin hankalin hmm, lallai kam har yanzu fa muna nan a cikin littafin in kunne ya ji littafin hafsat fi dangi. tare da ni na kuɗin hamza mai nishaɗantar da ku babi na takwas tana tsaye a tsakiyar ɗakin nashi yayin da shi kuma yake ƙoƙarin haɗa mata abin da za ta sha me zan kawo miki ta ɗan ɗaga kafaɗinta ta nuna rashin damuwa ta ce ko me amma light drink nake buƙata kawai faɗin haka ne sa shi ya kawo mata ta karba daidai ta zauna tana buɗe tana buɗe kwalin ta ce nice place wurinka ya yi mini kyau ba kaɗan ba ya murmushi tare da zagaye wurin da idanun shi shi kanshi ya san wurin nashi mai kyau ne don kuwa yana daɗa samun nutsuwa da nishaɗi a duk lokacin da yake hutawa ya kalle ta ce ba na son tarkace ne shi yasa ta ce hakan yayi kyau amma wurin ba laifi ya yi kyau ya yi murmushe ce to kina nufin in gyara irin wadda zaki ai yanzu dai tun da kin zo gidan nan duk wani abin da kika ga yana buƙatar gyara sai ki gyara shi don haka ya rage gare ki sai ki bar ni hakan ma ai ƙara ƙoƙari kawai na yi ba wai na iya ba ne wani kurs kika karanta a jami'a ta ce food and nutrition ina so in bai baiwa iyalina cikakken kulawa na lokaci na a duk lokacin da na buƙatar hakan ta taso kina nufin za ki zama cikakkiyar matar aure kenan ba tare da kin yi wani aiki ba ta ce a'a abin da nake nufi daban ne ina da nufin na aure mutumin da za mu samu cikakkiyar fahimtar juna da shi inda za mu zama masu taimakon juna in taimake shi shi ma ya taimake ni salim ya murmushi ya ce kwarai ko wannan zama. relationship ɗin yayi ita ma murmushi ta ta ce haka nake nufi ina so kuma mu yi da mijina ya ce to hakan ma na da kyau to amma ta ya za a yi hakan ta ce yawa ni din ina so ne in zamo ina gudanar da al'amura na kaina ba wai in yi aiki a ƙarƙashin wani ba in zama ina ba da kaya kamar a wuraren biki ko suna ko badde wurin binne gawa da sauransu ya zamana ina samun kwangilar yin abubuwan ci da sha na ciyar da mutane ko kuma in bayar da kayayyaki a wuraren sai da abinci irin su Mr. Biggest kamar su Midfit da dai makamantan waɗannan abubuwan da ban iya ba. To kaga hakan ba zai yiwu ba sai da cikakken goyon baya na mai gida. To kuma ka gani ta haka sai in zama cikakkiyar matar aure a gida. Ya kalle ta ce, kama dai sai murmushi ta ce to kama da ba kowane lokaci zan fita ba ya ce to haka ne ya ci gaba da shan ta ci gaba da shan abin da ya kawo mata na sha yayin da shi kuma ya zuba mata ido yana kallonta bai san dalilin da ya samu kanshi da tambayar ta kina sha'awar mutanen arewa ne ta kalle shi ta murmushi ta ce ina kuma sha'awar mutanen kudu ba ya ce to na zai a cikin biyun nan dai idan aka ajiye miki ɗan arewa da ɗan kudu wanne za ki ɗauka don ki aure shi ta ce me yasa kai mini wannan tambayar ya ce ban sani ba haka kawai ne ma na ji ina son in yi wannan tambayar ta ce to kenan mu bar magana sai lokacin da ka san dalilin da yasa kai mini wannan tambayar sai na baka amsar ka mini hotunan ka na gani ina son in ɗan yi kallo ya murmushi ya ce ni bana ajiye hotuna saboda bana son tarkace a ɗakina ta ɗan yi motsi kaɗan kafin ta kalle shi daga gefen ido ta ce ko kuma kana gudun kar wata rana wata ta zo ta gani ba saboda ai na ji abin da aka gaya maka ɗazu cewar a haka za ka ƙare kenan kana da wasu ‘yan mata da yawa ya kalle ta cikin nutsuwa ya ce ina ganin ni da ke za mu bai wa juna lokaci don samun kanmu maimakon amfani da jin abin da wani ya faɗa idan muka bai wa junanmu lokacinmu to za mu fahimci matsalar mu. ta ɗan motsa kafaɗa tare da taɓe baki ta ce well ba zan ga laifinka ba domin kana da kyau mata za su so ka sosai babu macen da za ta ganka ba ta yi wa kanta sha'awar samun miji kamar ka ba babu wacce za ta ganka ba ta biye wa kanta tare da biya wa kanta sha'awar da take ciki ba ta gyaɗa kai ta ce mm, haka ne Abinda da na faɗa kenan ba kuskure ba ne ya sake kallon ta cikin idanunta <coughs> kina nufin har ke a ciki ta yi dariya mai ƙarfi tare da faɗin ka fiye tambayar ƙwaƙwafa ban ci abincin rana ba ina jin yunwa ya kan likitin nashi ni fa ban iya girke ba sai dai in za ki girka mana don ni ma zan so in ci abincin ki in ji yadda na karanta wai in ji da ni da na karanci economic da ke da ke ka karanci food and nutrition wa ya fi wani iya girki tana tsaye a kitchen ɗin tana yi tana yi wa tumatir ɗin yankan kobo kobo akan shopping board ɗin ya sunkuyar da kanshi akan kafaɗarta ta bayanta ya kalli ta a hankali ya buɗe baki cikin nutsuwa ya ce mata har yanzu fa baki bani amsa ba na ce har da ke a cikinsu ba tare da ta kalle shi ba ta ce mishi mu'amalata da kai daban take mu'amalar mu'amalarka da su ma daban ne mu ɗin ba za mu wani daɗe ba mu daɗe da sanin juna ba tukunna ai ya ɗan motsa kafaɗar shi ce to sai me dan ba mu daɗe da sanin juna ba ya ƙara matse ta ta yadda suka zamo jikinsu yana taɓa na juna kina nufin ko yau aka haɗu zuciya bata san abin da take so ba kenan abinda nake aiki da shi shine abinda abinda zuciyata ta gaya mini game da mutumin da nake tare da shi idan ina son ka ina son ka in ba son ka ba son ka bata kalle shi ba ta ce in ka daina dai ya yi maza ya ce eh idan na daina son ka to na daina son ka don haka ke ma a yanzu ya kamata a ce a shekarunki kina ganin abin da kike so ko za ki so ki gani saboda yin abin da ya dace a lokacin da ya kamata ta numfasa tare da cewa mm, to ni ba haka nake ba da soyayya da abota ba farat ɗaya nake yin su da mutum ba nakan binciki kaina lokacin da na yi nazari tare da yin sunduma a cikin tunani akan abin da zai fi dacewa da ni yi ko barin yi ɗin kina so ki gaya mini cewar ina cikin waɗanda za ki yi nazarinsu ta yi murmushi kan ta buɗe baki ta ba shi amsa ya ce mata to an yi rashin dace ni ɗin ba na jira a ɗauki lokaci kawai ki bani amsa za ki fara zartar da hukuncin abota ko soyayya farar ɗaya a kaina ya ɗan shingiɗa kaɗan jikin kujeran ofishin nasu da gajiya da aikin nasu ya yi shi kuma ya ɗan samu nutsu tsagaituwar jama'a a cikin satin nan ne kuwa ya samu yawan kanshi cikin nishaɗi da annishuwa da farin ciki wadda bai san dalilinsu ba ko <clears throat> don haɗuwarsu da ita ne oho musu dai Nonso da take zaune a kan teburin tana aiki a gefen ofis ɗin tana kurɓar kofi ta ce, Mr. Salim, me ke faruwa ne? Ina ganin ka kamar akwai wani abin da kake ɓoye mini. Ya yi dariya ya ce, kamar me Nonso? Ta zuba mishi ido tana mishi kallo irin na nazari ta ce, Ka ka murna a ‘yan kwanakin nan, ɗan ƙaramin abu ne sai in ga ya sa ka dariya. Salim ya sake tun wata dariya kafin ya kalle ta ce mata to gaya mini dai abin da kike son ga min nan so a takaice a nazarin ki me yake nufin hakan kenan ta ce a takaice abin da tunanina yake nuna mini ana nufin ka fada tarkon soyayya kenan Salim ya kyalkyale da dariya kafin zuwa can ya kalle ta cikin nutsuwa ya ce mata gaskiya ban sani ba nan so ban san me zan ce ba ko na faɗa tarkon ne ko me na faɗa oho a takaice dai zan gaya miki na gamu da wata yarinya ne a wurin wani fati da na je ta bani sha'awa saboda ta iya kwalliya kuma tana da kyau sai kuma muka ɗan yi hira da ita dalilinta na sanin arewa har ma ta zauna a Zariya shekara biyar don ta yi karatu a abu zaria kuma ta samu lokaci ta zo gidana ban san iyakar abin da na sani ba iyakar abin da na sani kenan shine kuma zan gaya miki da soyayya a ciki ko babu wannan shine abin da ban sani ba nan su ta yi dariya tare da gallara mishi uban harara ta ce za ka sani ai za kuma ka faɗi gaskiya kafin ya sake wata magana wayar shi ta ɗanyi motsi ya maza ya ɗauka yana dubawa ɗanyi murmushi cikin ran ce bai san abin da ya sa yarinyar nan take son jami rai ba <clears throat> kusan dukkanin 'yan matan da ya mu'amala da su tun zuwan shi garin nan har kawo yanzu daga gamuwar shi da ita bai taba gamuwa da yarinyar da ta jami rai irin ta ba zamanta a arewa ne ya sa ta zama daban ko kuma ya ce ta zama da bambanci tsakaninta da mafi yawancin mata 'yan uwanta na gudu. gashi dai ita kanta ne ta iya mishi cewar babu wata yarinyar da za ta gan bata so shi ba har ta furta mishi hakan amma har yanzu kusan wata guda kenan da haɗuwarsu ta ƙi bari bori ya hau kai banda ita cikin 'yan matan da suke kamuwa da son shi kenan ko kuma yaya me take nufi da irin waɗannan abubuwa da take mishi tun a ranar da suka fara haɗuwa ya yi mata tayin kwana a gidan shi amma har yau ɗin nan bata yadda ta amsa yin hakan ba kullum in yayi mata ta yi da kawo mishi hujja na cewar zuwan kanta ta yi gidan shi <clears throat> gidan nashi ba shi ya gayyace ta ba in kuma shi ɗin ya gayyace ta sai ta kawo mishi wasu uzurori da za su hana ta zuwa a wannan ranar sai dai ta zo don kanta bai san abin da ya sa ya kasa haƙura da ita ba duk da jami'shire da take yi bayan kafin gamuwar shi da ita ya yi wa kanshi alkawari fita harkan 'yan matan nan gaba ɗaya duka saboda nazari da ya ga bai ga amfanin komai ba a mu'amalar shi da su in ban da cutar da shi da suke ta yi to amma wannan ta fita da daban ɗabi'unta halayyarta daban nitsuwarta kamun kanta daban hatta fasalinta ma daban ne da na sauran gata daban take akan kowa ma ganinta yake daban ce yana so ya sake jarraba wannan don yana ganin tamkar ita din ba za ta cutar da shi ba tunda ita ya lura ya gane har hankalinta ma daban ne da na sauran matan kudu don haka ba za ta yi wani rashin hankali irin nasu ba <clears throat> ya jawo wayar shi tare da niyyar kiranta yana danna lambobin nata ta ɗauka na ga saƙonki me kike nufi da ni ne cikin nutsuwa ta ce ba na nufinka da komai ni dai kawai ban san alaƙar da ke tsakaninmu da kai ba ne haka kawai zan rinka sintirin zuwa gidanka ban san dalili ba a hankali ya ce mata ai haka kawai na ce miki ina ce in ni na gayyace ki kin zuwa kike yi ina ganin da kin mutunta ne da kin amsa gayyatar tawa at least sai ki zo ko da kwana ɗaya ne ko da sau ɗaya ne sai na ce na yaba da ke shi yasa na yi hakan ka yaba da ni ya maza ce eh mana na yaba da ke janet in ban yaba da ke ba ba zan samu nutsuwa da ke ba ko kuwa dai kin fi so ki yi ta bari na ne kaɗai da kewar ki tana damuna ko don kawai in ji daɗi sau ɗaya haba janet me yasa kike so ki yi ta bari na cikin kewa da kwaɗayinki kin san abin da nake ci game da ke kuwa abin da nake ji ta ja tsaki a hankali lokacin da ta nitsu ta ce mishi <clears throat> idan wani ya ji kana irin wannan kalaman sai ya yi zaton kai ɗin ba kai kaɗai ne a cikin zuciyar shi ba wani sanyi ya ɗan shige shi don ya soma hango inda ta karkata a hankali cikin sanyin murya ya tambaye ta da cewa to ba ni kaɗai ba ne zainab ni da waye <laughs> tarin yan matanka ba ina suke ya yi murmushi ya ce ai tuntuni da kin gaya mini matsalar ki kenan da na miki bayani ta ce ni ba ni da matsala ya ce a'a kina da matsala mana tunda ta riga ta bayyana a gare ni kuma na gane ta ce menene matsalata ya ce kishi ta ce a'a ni kishin me zan yi ai ina ganin babu irin wannan maganar tsakaninmu ya ce to idan har kin san babu irin wannan maganar tsakaninmu sai ki yi ƙoƙarin amsa gayyatar da na miki ta ce to zan yi tunani tukunna ya ce zuwa yaushe zan sa ran ganinki gaskiya ban sani ba Nonso ta zuba mishi ido tana kallon shi cikin tsananin mamaki ta yi murmushi bayan idanuwan shi sun kaɗu <clears throat> sun haɗu da na juna dukansu shi ma ya sakar mata wani irin murmushi kafin ya ce mata ya dai Nonso ta ce Mr. Salim kenan kana cewa baka san menene tsakanin ku ba to menene wannan ya ɗan yi murmushi ya ce gashi nan dai Nonso ban san menene ba ta ce ai duk da yarenka duk da a yarenka kai wayar yanayinka ya nuna abin da kake ciki to kuma na ji kana ce mata janet janet a hausa ya ce eh ai na gaya miki a abu zaria ta yi karatu ta iya hausa sosai shi yasa kika ji tana hausa ba kaɗan ba ta yi murmushi ta ce kenan har da yaren naku da ta ji ne shine ya ƙara baka sha'awa da ita ya murmushi ya ce janet dai ta riga ta shiga raina ta ce yana da kyau ai dama kuma haka rayuwa take wani lokaci sai kaga ka haɗu da mutumin da ya shiga ranka ya kalle ta kawai ya shiru kamar zai kawar da hirin tasu ta hanyar faɗin yau da wuri za ni gida in mun tashi don miyata ta ƙare sai na yi sabuwa yana tsaye a kicin ɗin shi sanye da singilet da gajeren wando tare da tunanin abin da zai ci saboda yunwar da yake je. kasala ce ma ta fi damun shi kuma bai san dalilin ta ba me ma zan girka ne yayi wa kanshi tambaya <clears throat> jinjiri mai tsire ne ya faɗo mishi a ran shi ya daɗe yana son ganin shi don ya mishi nasiha amma kuwa abin ya gagara wadda bai dace ba amma bai samu halin zuwa ba saboda yawan harkokin shi bari ya yi bari ya amfani da wannan damar ma'ana ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ya je ya ci abinci daga nan ya yi mishi nasihar da zai mishi haɗa ti kawai ya yi don yana son ya rage yunwa Kulli ya yi sosai ya ga kanshi ya haɗu ga ƙamshi mai daɗi yake tare da shi a haka ya shiga motar shi zuwa wurin jinjiri mai tsire ya nufa bai daɗe da zama ba wurin jinjiri sai ga wani dattijo ya zo wurin zai yi zai iya kaiwa shekaru saba'in ko zuwa da biyar ko ma ya cika tamanin din saboda girma cikin girmamawa salim ya gaishe shi nan take ya baiwa jinjiri <clears throat> yi wa jinjiri irin haɗin da shi ma ya mishi nan take yi wa dattijon nan haɗi ya kawo mishi tare da faɗin baba tsoho ka rana ka tsinci da mai akala a rana tsaka salim ya ɗago ido yi wa jinjiri mai tsire wani irin kallo saboda rashin daɗin sunan da ya kira dattijon da shi mai jinjiri ke nufi da kiran wannan dattijo da baba tsoho baba tsoho cikin kalmar hausa ai ba wani suna ba ne na girmamawa su kuma jinjiri shi kuma jinjiri ya fi kowa ikirari da cewar ya fi kowa jin hausa saboda ikirarin da yake na cewar shi shi ɗan bahaushe sannan kuma wai hausarsu ta sokoto ita tafi kowace zama hausar asali baba ya karɓi haɗin da aka mishi tare da yawa salim godiya da sa mishi albarka kai ɗan ubangiji ya sa ka rabu da iyaye lafiya salim ya ji daɗin addu'ar da ya mishi cikin ranshi kuma sai ya tsunduma a tunanin iyayen nashi akan yadda ya rabu da su na lokaci mai tsawo babu amo babu labari ganin salim ya zuba ya zuba wuri ɗaya ido ne sa dattijo matsawa kusa da shi ya ɗan ɗora hannun shi kafaɗar shi tare da faɗin iyade na ganka haka yaro kana son kana son su ne da sauri salim ya kalle shi suwa baba baba ya maza ya maza ya kifta wa salim ido wato siginalete su waɗancan mana ai na ga ka zuba musu ido kana kallon su kallon ƙurulla baka ko kiftawa shine na ceto bari in gaya maka Akwai wani a nan wurina a tare da ni, haɗi mai kyau ba kaɗan ba, mai kuma ƙarfi, samari matasa maziya ƙarfi, ku nake baiwa, ka jarraba shi ka gani za ka yi mamaki Idan in kana tirif uku ne to za ka iya ninkawa. kyauta zan baka saboda alherin da ka Salim ya kalli dattijin nan wanda yanzu ya gano dalilin da jintiri mai tsire tare da sauran waɗanda ke wurin suke mishi laƙabi da baba tsoho akan yadda ya san zai gaya mishi kan lamari irin maganganun wannan <clears throat> ya ci gaba da gaya mishi maganin farin jini ne da na kuma sadidan don na ga su waɗancan ɗin alamar sun burge ka ka kyasa ko ka yi ta yi sun ƙi sallamawa salim ya kalle shi cikin sanyin jiki da kaduwa wa kenan baba baba ya maza ya nuna ta da fatar baki ya ce wancan mana mai tuwon ai na lura tuntuni kallon ta kake ai ja'ira ce yangar tsiya ce da yarinyar ba kaɗan ba don ko kwanaki ma sai da na sai na shiga tsakaninta da wani saurayi na sasanta su sannan ta haƙura ta ba da kai bori ya hau in kana so in yi maka magana da ita ya maza ya ce a'a baba kyale ta kawai salim da mamakin baba ya ƙara mamaye shi cikin cikin zuciyar shi kallon shi ya yi murmushi ya ce baba kenan kai ma kana tabawa kenan da alama baba ya dariya har haƙoran sannan da suka saura mishi a bakinsa suka bayyana ya ce ƙwarai kuwa mana to ai taro <clears throat> wasa zan tsaya zan tsaya in ce a ci duniya ba da ni ba ai garau nake ni din nan da ka ganni inda kake kallo na in baka yi hankali ba aikin da zan yi ma ba za ka yi kamar shi ba eh lallai akwai matsala hmm, sanda nake yaro matashi kamar ka kuwa ya jinjina kai don nuna alamun abin ba ƙaramin abu ba ne kafin ya buɗi baki ya ce ba karamin buguwa aka yi da ni ba a garin nan lallai kam cikin sauri salim ya kalle shi saboda mamakin da maganar ta bashi ya ce yanzu baba kana nufin tun kana yaro karami kake zuwa garin nan har izuwa yanzu ka tsufa baka daina ba fuskar baba ta dan sauya watakila dan jin salim ya kira shi da tsufa ne nan da nan kuma ya watsake fuskan tashi watakila dan ganin a wannan lokaci bai karisa limshi alherin da salim ya yi mishi ba ne ya ɗora zancen shi da cewa wannan kenan daga littafin ‘yan kunne ya ji aka ce gangar jiki ya tsira ai tun da na zo garin nan ban taɓa komawa arewa ba bana shekara na kusan hamsin kenan a garin nan tun zamanin biyafara tun a zamanin ban fi kamar ka ba yadda ka gankan nan kuma lokacin nan haka ni ɗin nake ga tsayi ga kyau ga farar fata kai in in ka bar ni ma sai in ce maka na ɗara ka kyau da farar fata Salim ya ɗago ido ya sake kallon shi a zuciyar shi ya tabbatar da gaskiyar shi don ko a yau ɗin ma da ya tukurkushe barasa ta huda shi ta ko ina kana kallon shi ka san san da yake yaro ba ƙaramin kyau yayi ba ai nan ma ba ƙaramin abu yi ba na ci duniya ta yadda nake so na ci duniya ta da tsinke na more ta sosai ni nan ba ƙaramin abu yi ba haka Salim wadda mamakin tsohon ne ya sanya shi tsunduma cikin wani irin matsanancin tunani game da rayuwa kau da kanshi kawai ya zuwa gefe bar baba tsoho yana mashi zancen shi shi kaɗai. Zuwa can wata tambayar ta sake ciyo shi ya waiwa ya kalli baba ya tambaye shi to baba ka taɓa aure kenan ko kuma ya yi dariya ya ce to yaro me ake nema a aure ne ina dai kawai in ya yi albarka ‘ya'ya ne to ai na haifi ‘ya'ya sun fi hamsin don kuwa ko a nan ɗinnan inda muke muke zaune na ga wasu suna zirga-zirga to ba shi kenan ba na yi ta mai kyau kuma mai daɗi a lokacin ma sai matar da na ga dama zan yi mu'amala da ita saboda baiwar kyau da Allah ya mini kamar mu ɗaya da kai yadda ka ganka nema lokacin haka nake ba ƙaramin ne. a kai na yi ba ya kashe mishi gira salim ya yi murmushi na ƙarfin hali ya ce baba kenan suna cikin hakan ne wani yaro saurayi ya zo wucewa baba ya maza ya ɗan taɓa salim tare da faɗin yawwa yawwa yaro ka dubi wannan ya dubi ɗan da sauri ya ce wannan mai jan rigar da ka ganshi salim ya ce eh na ganshi ya ce to shi ma ɗana ne ni ne uban shi mahaifin shi salim ya ce baba ɗanka ne amma ya zo ya wuce a haka bai ɗago ido ya kalle ka ba baba ya ce wayo ai yan ciki na muna iya yana iya tausayawa ya ce bai san yana iya tsayawa ma ya ce bai san ni ba bai san ni ne mahaifin shi ba shi ne dai kawai na san shi shi ɗin ɗana ne saboda a lokacin da aka samu cikin shi ni kaɗai nake tare da uwar shi uwar shi ta haƙura ta fita harkata bata dumfare ni da batun ɗa ba saboda wata irin balahirar gumurzu da muka yi da ita a kan cikin salim wadda hirin da baba yake mishi ya matuƙar gunduran shi har wa baba wani irin kallo tamkar na daban dabba yake kallon shi ba mutum ba ya miƙe ya nufi wurin jinjiri yana faɗin jinjiri ina so in ganka a gefe zan tafi jinjiri ce to oga salim gane nan zuwa kai tasi zo nan ka dafa ka dafa mini a nan wurin bari in ga mai gida salim salim da ke tsaye a gefe saboda hanyar sirri kawai yake son yi wa jinjiri nasiha sai ya kalli jinjiri wadda ya riga ya iso wurin da yake tsaye gani oga salim sai ko dai lafiya babu wata matsala Salim ya gyara tsayuwarsa ya ce, A'a, babu komai zinjiri, wurinka dai kawai na zo. Jinjiri ya ce, To, madalla su biyun su ɗan yi shiru saboda tunanin ta inda zai fara yi wa maganar don ta zamo abu mai sauƙi kuma ta fahimta, musamman ma da yake da riko da alheri mai ɗan nauyi da abubuwan da yake masa. da nauyi yake nufin baiwa jinjiri don ya ƙara jari kai nake sauraro oga salim ka ce wurina ka zo salim ya ce eh ai tun da na zo ta inda zan fara maganan nake tunani jinjiri ya ce ka fara ta ko ina ni da kai babu wani matsala tsakaninmu mu riga mun zama ɗaya mu ɗin tamkar yan uwa muke don haka ka faɗi abin da za ka faɗa kar ka ji shayin komai kawai ina jinka tabbacin da jinjiri ya bai wa salim shine ya samu kusanci da ke tsakanin su shine ya fi komai karfafa wa salim gwiwa da ya gaya wa jinjiri abin da ya kashi kana ji na ko jinjiri ya ce ina jin ka mai gida salim salim ya ce wani abu na ga kana yi wadda domin daɗi ba saboda matsayinmu na masu addini musulmai addininmu kuma mai tsafta ne bai kamata mu riƙa yin wasu irin halayya na ƙazamai ko kuma na marasa addini da marasa hankali ba ba zai yi kyau ba cikin nutsuwa jinjiri mai tsire ya tambaye shi me ya faru oga salim salim ya fara rage murya ya kaskantar da muryan shi saboda kada kowa ya ji zancen nasu <clears throat> saboda zama sirri kafin ya ce wurin naka ne ina nufin ɗakin ka da ka ce mini kana ba wa yaran nan ɗa ne su biya abin bai mini ba ba jinjiri yaushe za a ce mutum ya yi haka matarka ta aure na sunna ka kore ta ƙauye ka mai da ita can da zama akan a kan ba akan san ranta ba sannan ɗakin da kuke kwana a ciki kai da matarka da sunna katifar da kake kwanciya sai ka riƙa baiwa 'yan iska suna shiga ciki suna zina saboda a baka kuɗi lalacewa fa suke in sun shiga tun da karuwai ne shi kuma dare ya yi sai ka je ka shiga baka kyama to in dai baka da matsala ita fa haƙƙinta da yake kanka ya za ka yi da shi mu rinƙa yi muna tunawa da rayuwar da za ta ƙare mana nan gaba mana jinjiri ya kalle shi cikin nutsuwa fuskar shi ta bayyana da tsananin mamakin maganganun shi a hankali buɗe baki ce mishi oga salim kenan gwano baya jin warin jikinsa ashe har kana iya yi wa wani nasiha yanzu kai ɗin nan a inda kake da irin abin da kake aikatawa ashe har kana iya ganin kuskuren wani ka gyara mishi ya gyaɗa kai don nuna tsantsar al'amarin da yake ciki hmm, dama fa wani malami gwanin hikima ya ce wasu yake yin wasu baitoci na waƙoƙi a cikin infiraji yana cewa shi fa laifi tudu ne ka taka naka wanda ka tattara shi ka tara shi sai ka hau kai ka hango na waninka wadda bai kai naka bai kai kamar naka girma ba ya ce na zina wa laifin amma dai kuma ka sani ka san ni sarai ba na shan barasa kai kuwa kana sha ba na yin zina kai kuma kullum gidanka da mace a ciki tunda har dambe aka yi a kanka babu abin da ban sani a kanka ba ina da labarin komai ɗakin nawa nawa ne duka duka laifin nawa nawa ne laifina da nake ba da hayan ɗaki a yi zina a ciki to da mai da mai ba da haya da mai yin zinan wanne ne ka gani a gaba wanne laifin sai fi girma sannan ko ba komai ka yi maganar iyali wannan ina da su to kai kuwa fa ka sha barasa ka nemi mata ka kwana a hotel ka yi abin da kake so an kuma gaya min rabonka da zuwa gurin iyayenka waɗanda suka haife ka suka sha wahalarka suka kawo ka duniya ka samu ladansu an manta ranar ka yi watsi da su tunda sun yi wuyar gani sun gama sun yi sun yi suka yi sanadin zuwanka duniya shi kenan sun gama wahala da ɗawainiya kai kuma lokacin da ka kawo ƙarfi katangarun bariki suka karɓe ka suka raɓe ka tunda dama su aka haifawa kamata ya yi a tsayar da ogasalin. kai ya kamata a tsayar da kai a maka nasiha oga salim ka ji tsoron ubangiji ka gyara halinka ni zan baka shawari musamman akan iyaye ka kula da iyayenka idan ba haka ba salim kaga baba tsohon nan ai ka je yana gaya maka san da yake yaro karamin karami kamar ku kamar ka ya zo garin nan salim ya juya ya kama hanya ya nufi inda ya fakin ɗin motar shi zuciyar shi cike da tsananin ɓacin rai na maganganun da jinjiri ya soka mishi yana tafiya kuma yana jiyo wasu maganganu na jinjirewa har lokacin bai gaji ba mu kam ko ba komai mun yi aure mun haihu iyalanmu ma da 'ya'yanmu duk suna can a tare da iyayenmu kullum muna musu aike muna zuwa suna mana addu'a wannan abin da kake gani duk cikin buga-bugan nema ne wadda yadda za a yi a samu sisi ko ba a rufa wa juna asiri kai kuwa fa me kake yi kana samun kuɗin amma iyayenka ma ka manta da su wannan kenan daga littafin in kunne ya ji aka ce gangar jikin ya tsira to a ci gaba da labarinmu muna babi na tara salim yana kwance a gida in banda ciwo da ciwo da takaici da bakin ciki da kuma matsananciyar bacin rai babu abin da zuciyar shi take yi yayi nadaman da ya fi kwando dubu akan nasihar da ya je wa jinjiri kai mutanen duniyan nan a wannan lokaci mafi yawancin su ba su so a ga musu gaskiya wai daga gyara kayanka wadda aka ce bai zamo sauke mu raba ba ya ɗan ƙara juyawa a kan gadon nashi zuciyar shi ta yi mishi matuƙar ƙuntata bai taɓa ganin mutumin da ya ci mutuncin shi irin jinjiri ba kai lallai jinjiri ba mutumin kirki ba ne gori ai dan halal baya gori in har akwai abin da ba a taba mishi ba shine cin fuska irin wanda jinjiri ya mishi mai zafi a yau irin wanda bai taba zato wani zai iya tunƙarar shi ya mishi ba to amma babu komai shi ya kai kan shi wurin jinjiri shi yake mu'amala da irin mutane irin su jinjiri da baiwa jinjiri damar ya mishi wulaƙanci na cin mutuncin da ya mishi a yanzu kuma a yau an kuma yi an gama ba za a ƙara ba hausawa suka ce wai ta yanke tagun tule daga yau ba zai sake zuwa ba wurin jinjirima waye zai sake ganin shi bare yin abin da ya ce zai gyara mishi lallai kam teburin jinjiri mai tsire kuwa ba zai sake zuwa ba tsiren ma ya daina ci wadda ya ci ma a baya yana da yana da halin fidda shi daga jikin shi da ya fitar tun da shi din ne ya gane jinjiri ba kowa ba ne face wani mutumin banza wanda bai yadda da gyara kuskuren shi ba wayewar garin yau tun da ya tashi ake ta tsarga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya kasancewar ranar asabar ce dama ba aiki ta sanya salim yana daga cikin mutanen da suke da matsanancin ruwan mutanen da ruwan saman na yake zaunar da su a gida kwance yake a kan gadon shi lullube cikin lallausan bargon shi tun bayan da ya idar da sallar asuba ya hau gadon ya kwanta bai sauko ba domin sanin in ma ya sauko to me zai yi yana kwance cikin jin daɗi ne tunane-tunane ne ya musu yawa da ɗan sauki da daɗin yanayi da tunanin gida da ya faɗo mishi da yake yi ya maza ya kawar da tunanin tare da gaya wa kanshi cewar ya gama da wannan tun da dai ya riga ya tsere shawarar bana a yola zai yi hutun shi na shekara in kuma ya ji zuciyar shi tana ƙoƙarin lissafo mishi adadin yawan watannin da suka saura kafin shekaran ya zo tunda ba wani daɗewa ya yi da kammala hutu ba ya yi maza sai ya gaya wa kanshi cewar babu komai tunda tun da ma dai masu karin magana sun ce wai shekara kwana ce idanuwan shi suka ƙara kaiwa ga agogon ɗakin da ke manne wadda daidai lokacin da ya ji motsin ƙwanƙwasa ƙofar nashi goma ne da minti talatin da biyar kenan sha ɗaya dai saura minti ashirin da biyar safiya ce ga kuma ruwan saman da ake kwarawa wani fitinannen mutumi ne yake nufin fitar da shi a yanzu ya kamar ba zai motsa ba sai kuma ya tunanin ko jikin makwabcin shi baban Amedi ne ya dan motsa tunda sanin shi baya jin daɗi da sauri ya diro daga kan gadon nashi <clears throat> sai wandon da yake jikin shi tirikwata ko singlet babu wani fi kofar cikin sauri ya buɗe tare da tunanin ko za su buƙaci ya kai su asibiti ne tunda shi da kanshi ya gaya musu cewa in suna buƙatar buƙatar hakan da shi su sanar da shi da wuri janet ne ya gani sanye da ba a bakin kofar cikin ruwa ta sha kulliya a tamfa na riga da siket waɗanda suka yi matuƙar fito da asalin surarta ta kuma kashe ɗauri da zanin atamfa lemar da yake hannunta ta yi matuƙar dacewa da takalmi da jakar da suke tare da ita shagalaye yana kallonta ya hana shi mata ta yin shiga ɗakin har sai da ta gaji ta buɗe baki ta ce mishi oh menene am i not welcome ko ya yi murmushi ya ce of course you are ta wuce ta tura kai zuwa cikin ɗakin ta bar shi a bakin ƙofa tsaye na wasu 'yan mintoci kaɗan yana kallon ruwa da yanayin garin da yake ciki daga bisani kafin ya rufe kofar ya juyo gare ta sai a lokacin ne ya lura da bishiyar bishiyar fulawar da ta je ta ajiye <clears throat> a kusurwar ɗakin wadda bai lura ma bai gan shi ba ɗan tebur ya jawo ya zauna gabanta suna fuskantar junansu ya mika hannu ya kamo ya tsinta yana murzawa cikin zuciyar shi ko tunani yake ai kuma na gano ki ya kalle ta cikin wani irin yanayi wadda ni ɗan hamza ba zan iya ce muku ga yanayin ba kina da kyau janet ba ki yi laifi ba in kin yi mini yanga kin ja mini rai ta ɗan harare shi da gefen ido tare da taɓe baki ta ce ba ka yi laifi ba kai ma in ka faɗi haka wataƙila abin da ka saba gaya wa 'yan matanka kenan kana samun kansu a hannu ya yi murmushi wai yaushe za ki fara barin mu mu yi maganar mu ne mu biyu ba tare da kina so kina tsoma min wasu a ciki ba daɗin abin dai shine tun da kike zuwa gidan nan baki taɓa samun wata a ciki ba ina ganin dai sai muyi yi sha'anin mu kawai kallon shi kawai tare ta yi tare da kawar da kanta gefe cikin zuciyarta kuwa ƙara tabbatar wa kanta ta yi kyan halittar Salim da yake da shi. Inda za ki iya na da wani abu guda ɗaya, da kin daina yin maganar kowa sai mu biyu mu biyun nan kaɗai. Ta ce to na zai, amma kai ma ya kamata ka daina kallo na kana cewa ina da kyau, tunda dai a duk kyan nawa ban kai ka ba. Ya murmushe ce haba Janet, bar ni kawai, in ta cewa ke ɗin mai kyau ce, tunda dai abin da ya dace da ke shi na faɗa amma namiji dan yayi kyau ma to menene baka ji wani mawaƙin mu na baki ji wani mawaƙin mu na Hausa yana cewa wai mata da kuɗi wai mata kuɗi suke so ba farin ido ba ta yi dariya ta ce har da kyan ma mata suna so ba kuɗi kawai ba ya sake kallonta ban taɓa jin abin da nake ji baki taɓa jin abin da nake ji game da ke ba janet a duk sanda na matso kusa da ke sai na rinka jin wani abu kamar mayan karfe ne yana fisgata zuwa gare ki ta ɗan kawar da kai gefe ta ce mishi sha'awa kenan kake yi ya ɗan limshi ido tare da faɗin ba shi ba ne in kuma shi ne so da wani abu daban can daban daban wadda ban san ko meye ba tunda dai ba yau na soma <clears throat> girma ba ta miƙe tsaye tare da zare hannunta cikin nashi a hankali kitsin ta nufa yayin da shi ma ya miƙe ya bi bayanta yunwa nake ji ya faɗi hakan daidai lokacin da ta ji saukan hannun shi a gare ta hannu biyu ya saka ya damƙi ƙugunta ya riƙe cikin sauri ta juyo gare shi suna fuskantar juna yunwar me kike ji ya yi tambayar daidai lokacin da ya kai bakin shiga nata ta yi sauri ta ɗan ture shi ta kaucewa abin da yake nufin aikatawa suna tsaye suna fuskantar juna yayin da ta sunkuyar da idanuwanta a kan lallausan gashin ƙirjinsa wadda suke kwance las tana wasa da shi da 'yan yatsunta ba wani ɓata lokaci mai yawa zan yi a gidanka ba tafiya zan yi ta faɗi hakan tare da kallon shi ba tare da ta kalle shi ba kai ba kuma tare da ta bar yin abin da take a ƙirjinsa ba to me kike nufi da waɗannan abubuwan da kike yi kina nufin ba zai? za ki tafi ki bar ni kenan bai jira amsar ta ba ma ya sa hannu biyu sun kuce ta yana fitowa daga wankan da ya miƙe haɗe da alwala kuwa jallabiya shi ya sanya ya shimfiɗa rumun shi sai da ya idar da sallah daidai lokacin da ya same ta ta fito daga kicin ɗin kenan me kike shiryawa bata kalle shi ba shi ma bai sake magana ba hannu kawai ya sa yana taya ta kwashe farantin suna fitowa falo suka zauna suna karyawa tare da yin hira kaɗan kaɗan mafi yawanci hiran nasu suna yi ne akan bambancin da ke tsakanin kudu da arewa ya ɗan kalle ta cikin nutsuwa ya ce mata yau kam za ki kwana a gidan nan ko <clears throat> ba tare da ta kalle shi ba ta ce saboda me zan kwana a gidanka shi ma shiru ya yi ba tare da ya ba ta amsa ba jimawa kaɗan can ya sake ɗagowa ya kalle ta kina nufin ba za ki yi komai saboda ni ba kenan da sauri ta ɗago kai ta kalle shi ban gane me kake nufi ba ce eh ba za ki gane me nake nufi ba tunda baki shirya ganewan ba tana son shi a ta ko ina ya haɗu ya mata daidai a kan komai kuma ya mata yadda take so to amma kuma ba zai taɓa yiwuwa ta yi saurin ba da kai gare shi ba a kan komai tunda ba yau ne rana na farko da ta soma hulɗa da samari ba na kudu da na arewan duka daidai gwargwado ta san wani abu game da halayyarsu ban zo gidarka da niyyar kawo maka irin wannan lokacin ba ya kalle ta na ji kuma tun da kika kawo a wannan lokaci yanzu Aiko ko za ki tafi sai kin girka mana abincin dare idan ya so sai na sauke ki cikin nutsuwa ta kalle shi bayan ta kalli agogon da yake wurin sai ta ga lokacin da ya ja to me kake so in girka maka ya ɗan yi tunani kafin daga bisani ya mata bayani wannan kenan a zahirin gaskiya ne dan hamza ba zan iya kawo muku cikakkun bayani na hirarraki da suka yi ba amma dai a takaice sun so junansu sun kuma kasance tare in takaice muku dai sun ɗauki lokaci mai tsawo ba kaɗan ba a tare amma dai har yanzu salim bai samu ya shawo kanta ba bata amince masa ba yana nan da yana ta fama da tunaninta a ransa tunani kala-kala akan yadda zai yi domin so yake ya ga ya same ta ya aure ta yana nan yana ta fama da tunaninsa akan zai sun kuto ta su zo arewa gidansu a gaban iyayen shi sai a yi musu a yi suna a yi komai domin so yake ya aure ta magana ta gaskiya dangane da wani abu tsakaninsu ni dai ba za ku je shi a bakina ba amma a ci gaba da labarinmu na littafin in kunne ya ji gangar jiki ya tsira a tunaninsa dai zai kawo ta gaban iyayen shi in aka yi suna a samu wani wanzami gwanin zane a ranar sunan ya sanya fuskan shi ya yi zane a fuskan yaran mai matuƙar kyau yaran nashi ko da zane uku uku ne wato gefen fuska da gefen to duk da cewa shi ɗin ba gadon shi bane wannan zane ai shi ɗan arewa duk ɗan arewa ne zanen nan ma da duk inda ka ganshi shi za ka gane mutumin arewa ne don haka ba sai ya ce ba hasali ma duk ɗan arewa ɗan arewa ne don haka in dai zai biya mishi buƙatar shi to shi kenan magana ta ƙare to me ka batun suna kuma to koma dai menene muna nan a littafin in kunne ya zai, to ciki ya mata koma menene dai ba za ku ji wannan gulma da tsirin a bakina ba ku dai ku ci gaba da jin labarin su na wura kuwa da su baba manu da babba idi da dai ma sauran dangi gaba ɗaya ai za su haƙura su zuba mishi ido haka kawai ba zai yiwu ba zai san ma yadda zai yi musu bayani yadda zai fahimtar da su su fahimci shi ya musu bayani su fahimci cewa shi aure yadda suka fahimce shi a da to yanzu ba haka aure yake ba a wurin mutanen yanzu su sun riga sun yi mishi fahimta ne ta hanyar baya da tsohon zamani wadda suke faɗi wai ba komai ne a cikin aure ba face haƙuri da bin umarni yi na yi bari na bari a wurin mutanen yau kuma ba haka aure take ba farko dai ana buƙatar soyayya mai ƙarfi na biyu kuwa a samu lokaci lokacin zama tare don nazarin halayyar juna don haka tunda ba za su zauna mishi da matar ba shi zai zauna da abin shi kuma shi ya ganta yana so kuma shi ba ƙaramin yaro ba ne to shi dai yana son ta yana ganin zai je kawai kai tsaye ne ya yi wa iyayen shi bayanin bayanin da zai ganar da su ya gamsar da su su haƙura su bar shi a aure wacce yake so wacce take son shi wacce ita ce farin cikin shi ko ba komai ita ma shi ma ai ya yi sa'a tunda ba yi mishi aure za su yi ba shi ne zai yi wa kanshi don haka yana ganin damuwar ba za ta zo mishi mai yawa ba hmm. to dole ina buƙatar nazari ne kaina ɗan hamza don haka ku kasance da ni yayin da zan tattare ku gaba ɗaya mu sake bin mr salim suleiman jalo a cikin littafinmu na in kunne ya zai gangar jiki ya tsira wadda bahaushe suka yi wannan furuci fatan alkhairi gare ku dukkan ku ubangiji ya saka muku da alheri bisa haƙurin da kuke yi da ni ya kuma sada mu a cikin rahamarsa ga baki ɗaya ranar gobe kiyama amin sun amin na gode naku har kullum ɗan hamza tare da Hafsat C. dangi marubuciyar littafin namu, Mrs. Yunus Abdullahi Dabai. Don haka, nan da zan dakata littafi na biyu sai mun haɗu a ci gaba don jin yadda za ta kasance daga littafin 'yan kunne ya ji jiki ya tsira. Haka kuma zan yi amfani da wannan dama wajen isar da saƙon ɗimbin gaisuwarmu ga dukkanin masu sauraron littafafanmu a ko'ina suke. Mun gode da addu'o'i da fatan alkhairi da kuke mana, sakonninku na isowa gare mu. Haka kuma, muna ganin sakonninku muna jin bayananku mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci muna yi muku barka da shan ruwa barka da wannan wata na Ramadan mai albarka to 'yan uwa Ramadan fa zai bar mu yana da kyau mu miƙe mu tsaya mu ƙara zage damtse saboda Ramadan ya zo ƙarshe zai bar mu kar mu yi sake wannan falala da ke cikin Ramadan ya tafi ya bar mu ba tare da mun amfani komai mun more shi ba. ‘Yan uwa mu mike mu zage mu daure mu hana idon mu bacci muna da buƙatu muna da burirrika a zuciyarmu muna da abubuwan da muke so mu miƙe mu gaya wa ubangijinmu matsalolinmu zai mana maganin su don allah duniya fa kenan wata rana ka ga budurwa da ɗanta yayin da matar aure ba ta daɗa talaka kuma yana sadaka mai kuɗi yana sata yayin da mawaƙi zai faɗi gaskiya malami kuma ya yi ƙarya masoyinka ya cuce ka maƙiyinka ya taimake ka wadda baka sani ba ya so ka ɗan uwanka kuma ya ƙi ka mai lafiya ka ga ya mutu mara lafiya kuma na raye kada fa ka damu da yabon mutane ka nemi yardan Allah kawai ɗan adam babu mai iya masa Allah dai ya sa mu dace don haka ‘yan uwa mu miƙe mu yi abin da ya kamata saboda kar lokaci ya ƙure mana ramadan da yana nan zai mana ban kwana can haka kuma saboda irin falala na ramadan wata rana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai fita yaƙi sai ga wani saurayi ya zo ya ce masa ya annabin allah ina so ne ma a tafi da ni sai ya ce masa ka tambayi izini a gun iyayenka tukunna kafin a tafi da kai sai yaro ya ce ai babana ya rasu sai dai mahaifiyata annabi ya ce to ka je ka nemi izinin mahaifiyarka nan take mamarsa ta zo ta ce ya annabin Allah ni ma ba dan na kasance mace ba da na bi ka mun tafi amma har imanin da na yi idan har ya kai ya fita jihadi to ta yaya zan hana shi yaro ya ce da mamansa tun da kika amince ni ma akwai laifin da na yi ma Allah amma ba zan taba faɗa muku ba ko ba zan faɗa a gaban ka ba ya rasulillahi yaro ya ce idan Allah bai karɓi tuba na ba to Allah ya sa na mutu tsuntsaye su caccake ni naman jikina su cinye Allah ya sa kada na samu rahamarsa ranar alkiyama annabi ya ce Allah ya amshi addu'arka kafin su isa filin daga aka yada zango saboda dare ya yi sai annabi ya ce a yada zango a huta a yi bacci ya ce kowa ya kwanta ya bacci ni zan yi gadin ku kada kafirai su kafar magi. to da gari ya waye kowa ya farka amma yaron nan bai farka ba wani sahabi ya je zai tashe shi sai annabi ya ce ku bar shi yaron nan sai da ya farka da kanshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yaron ka ba su labarin mafarkinka da abin da ka gani allahu akbar yaron ya ce na ganni ne a cikin mafarkina ina tafiya a kan doki na zinari ta ko ina kamshin almiski yake tashi nake ji dama da haguna mutane ne kyawawa a jere mataye ne kowacce tana mini murmushi idan na kai hannu zan taba su sai su ja da baya ɗaya daga cikinsu ta ce mana ta ce min ka yi haƙuri nan da ka gan mu duk bayan bayinka ne ga shugabanmu tana can tana jiranka a gaba da na matsa gaba kaɗan sai na ga wani tafkeken rumfa da kyakkyawar mace a zaune a ciki ban taɓa ganin mace mai kyau kamar ta ba tun da nake na kai hannu zan taɓa ta sai ta ce mini ka yi haƙuri kaɗan nan ba da jimawa ba za mu haɗu da kai to sahabbai suna jin wannan bayani wannan mafarki sai suka tabbatar da cewa yaron nan zai yi shahada ba zai koma gida ba kowa yana fama yana ta cewa ina ma ni ne ina ma ni ne Allah sarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna so ku samu lada da falala kamar yadda yaron nan ya samu da rahamar Allah sahabbai suka ce ya rasulallah muna so sai annabi ya ce duk wanda ya azumin watan ramadan na ini ɗaya ya wadatar balle kuma wadda ya azumin watan ramadan ashirin da tara ko talatin allahu akbar abokanaina 'yan uwa maza da mata kar mu yadda wata ƙaramar jinya ta sa mu zauna ba mu yi azumin ramadan ba ko kuma ƙaramin olsa wadda wai ake ikirarinta a halin yanzu magana ta gaskiya matasanmu na yanzu da ma mutane da dama ana yawan wani abin da ba haka ba ƙaramin olsa sai ka ga wai mutum bai zai azumi ba to ɗan uwana 'yar uwana kada mu zauna ƙaramar jinya ko kuma wata ulsa ƙarama da bata taka kara karya ba ta hana ka yin azumin ramadan babu wadda ya san adadi da kuma yawan alherin da yake cikin wannan wata na ramadan wannan kaɗan fa kenan daga falalar ramadan allah ya sa mu dace allah ya sa mu dace Haka kuma, wannan ɗaya kenan daga cikin falala da ni'imomi na Ramadan. Wannan ɗaya kuka ji, dubbannai suna nan a baya a jibge, Allah ka samu dace, Allah ka samu na daga cikin waɗanda za ka ‘yantar daga wutar nama zuwa aljanna, tare da duk wadda ya azumi na Ramadan. Amin, sun amin. haka kuma ‘yan uwa, abubuwa masu sauƙi suna nan na tasbihi da ya kamata mu riƙa yi mu lizince su. Muddin muka riƙa haka za mu samu nasara da riba a rayuwarmu. Tasbihi tana da falala ba kaɗan ba, kalmomi ne masu sauƙin faɗa, domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, faɗan kalmar subhanallahi wa hamdihi, sau ɗari a duk ranar duniya tana kankarewa mutum zunubinsa ko da ya kai yawan kumfar kogi yan uwa kada fa mu manta muna nan a cikin saɓo da zunubi muna aikata manya-manyan laifuka waɗanda sai dai Allah Ubangiji ya yafe mana. idan muka yi nazari yan uwa waya kaɗai wayoyinmu in aka bar mu da su za su kai mu har wutan jahannama saboda ƙarya da ake a waya abin har ya ɓaci to wannan kalma subhanallahi wa bihamdihi ita kaɗai mutum ya faɗe ta sau ɗari za a kan kare maka yawan zunubanka ko da ya kai kun kogi. to me muke tunani menene zai hana mu faɗan wannan kalma sau ɗari a rana haka kuma abu na biyu la ilaha illallahu manzan Allah ya ce mana shi shine mafificin zikiri wadda duk ya faɗi la ilaha illallahu sau ɗari a rana Allah zai tashe shi ranar alkiyama fiskansa tana haske tamkar wata randaren goma sha hudu ku ji wannan gara ɓasa don Allah haba ‘yan uwa abu na uku kuma subhanallahi subhanallahi wannan tasbihi duk wanda yake yin ta sau ɗari a rana za a rubuta masa kyawawan ayyuka guda dubu haka kuma za a kankare maka zunubai dubu to menene minti goma ya ishe ka subhanallahi subhanallahi subhanallahi sau ɗari za fa a rubuta maka kyawawan ayyuka guda dubu a kankare miki zunubai dubu haba me muke yi wadda ba za mu samu lokacin da za mu yawaita tasbihi da tuba ga Allah ba haka kuma abu na hudu subhanallahi azim wa bihamdihi duk wanda yake yawan tasbihin wannan kalma za a dasa masa bishiyar dabino cikin gidan aljanna haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana akwai kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a baki masu nauyi a kan mizani masu soyuwa ga Allah kalmomin nan kuwa su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim wanda ya faɗi wannan kalmomi sau ɗari a rana ba sai na tsaya muku bayani ba yan uwa wannan kaɗai kaɗan kenan daga cikin falala na tasbihi don haka yan uwa sai mu dage mu miƙe mu yi abin da ya kamata abubuwa da za mu yi masu sauƙi ne don samun garaɓasa na shiga aljanna to na bar ku anan wannan kaɗan kenan daga ciki na falala na tasbihi aka kuma kaɗan kenan muka kawo muku muna nan dai a ramadan ramadan kuma na nan na mana ban kwana zai tafi ya bar mu yar uwa dan uwa me kai a ramadan me kai don sama wa kanka wani abu Allah ya sa mu dace goman ƙarshe dai ya iso sai mu dage a sha ruwa lafiya